السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يوم منا رانر ثلاثة wanda watan rajab yana da kwana biyu alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau muna ashirin daidai ga watan uku dubu biyu da goma sha takwas miladiya a wannan karatun da muke na muwadda ta imamu malik ibn anas imamu dalil hijira allah ya ji kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 179 bayan hijira bisa riwayar yahaya ibn yahaya al-laythi al-masmudi da isnadi muttasil zuwa ga ɗansa ubaidillah daga gare shi daga malik allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya a wannan masallaci na ihya sunna da ke gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kano a najeriya allah cikin ikonsa ya sa muna tafiya har mun zo kan kitabu salatin jama'a wanda wancan littafin da muka gama mun kusa shekara daya yau ma kuma gashi Allah ya sake kawo mu wani kitabu din wanda shi kuma mu ko Allah zai kaddara mana mu gama shi akan lokaci ko kuma Allah zai ara mana rayuwar mu har zuwa lokacin da za mu gama muna da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana alkhairi a cikin abin da muke karantawa a bismillah mala ibrahim <clears throat> sallallahu alaihi wa wa sahbihi ajma'in qala imam malik قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة حسبك قال كتاب صلاة الجماعة littafin da yake magana akan sallah a cikin jam'i sallah a cikin jam'i tana ɗaya daga cikin abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta a cikin wannan addini kuma wanda girmama su girmama Allah ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama abubuwa manya-manya da Allah ya sanya su a matsayin alama ta girmama Allah to yin hakan na nuna cewa akwai alamar da ƙawa a cikin zuci. kuma ita sallar jama'a manzala so sallama ya yi kira zuwa gare ta kuma ya kwadaitar a yinta alama ce ta cewa mutum nagari ne kuma duk mutane nagari suna lazimtar sallah a cikin jam'i kuma eh, rashin yinta alama ce ta cewa mutum ba mutumin kwarai ba ne duk mutumin da ba a ganinsa a cikin sallar jam'i tare da jama'a kuma babu wani uzuri da ya bayyana cewa shi ne ya hana shi halartar sallah a cikin jama'a to wannan mutumin yakan zama abin zargi kuma nagartarsa takan gushe kuma wannan yakan hana a bashi aure yakan hana a karɓi shaidarsa a kotu yakan hana a saki jiki da shi a amince masa saboda ana ganin cewa tunda ya ha'inci addini a abinda addini ya amince masa akai to zai iya ha'intar mutum ma tana da matukar falala da yawa kamar yadda imamu malik ya fara da babin da ya zo a kan falalar sallar jama'a a kan sallah mutum ya yi shi kaɗai to kafin mu shiga zuwa ga hadisai yana da kyau mu tattauna 'yan matsaloli da suke da alaƙa da ita sallar jama'a ɗin game da falalarta ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 daraja mutum yayi sallah a cikin jam'i to wannan sallar a cikin jam'i falalarta da ladanta yafi mutum yayi sallah shi kadai kamar da matsayi 27 uh, wannan hadisi Abdullahi dan Umar kenan ya zo a cikin sayyid Bukhari banda sayyid Muslim hadisin abu sa'idul Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa tafdulu salatul jama'ati ala salatil fadhi bi 25 daraja mutum yayi sallah shi kadai da kuma wanda yayi sallah a cikin jama'a to sallar da yayi a cikin jama'a tana fifitar sallar da yayi shi kadai da daraja matsayi matsayi 25 wancan 27 wannan kuma 25 za mu zo mu daidaita tsakanin matsalolin guda biyu ya zo a cikin sayo musulun daga abu hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salatun ma'al imani, mutum ya yi sallah tare da liman ya bi liman sallah a matsayin mamu ko kuma shi ya zama liman ɗin ana biye da shi ma'ana dai sallar da aka yi ta tare da liman da mamu afdalu ita tafi falala a wajen Allah fiye da mutum ya yi sallah guda ɗaiɗaiɗai har ashirin da biyar da mutum zai sallah ta azahar shi kaɗai to idan yana so ya kamo yadda suka yi a cikin jam'i to sai in ya maimaita ta so ashirin da biyar da za a ba shi dama sa'annan zai kamo ladan wa'ancan ya zo a cikin sayyid bukhari da sahih muslim daga abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salatul rajuli fil masjid tazidu ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi bi bid'an 20 daraja mutun yayi sallah a gida ko a shagonsa a kasuwa shi kadai da kuma yayi sallah a cikin jami'i to yin sa a cikin jami'i yafi da yanki kaso 27 kaso 20 ko kuma kaso 20 da yan kai bid'an wa 20 juz'an manzo Allah sai ya ci gaba da bayani sai ce wa zalika anna ahaduhum idza tawadda yadda abin yake shine daya daga cikin ku in yayi alwala fa ahsana alwudu kuma yayi alwalar mai kyau irin yadda shari'a take so ayi alwala thumma atal masjid sannan ya tashi ya tafi masallaci la yanhazuhu illa as-salah ba wai ya tafi karbo bashin sa bane ya biya ya sallah ba wai ya tafi ya je ga wani bane ya ce to bari a dama ba wani abu ne ya fitar da shi ba in ba sallah ba ai la yadfa'uhu yanhazuhu bizai ukhtur ra bi ma'ana la yadfa'uhu illa as ba komai ne yasa ya fita ba yaje in ba dan ya je ya sallah ba manzo Allah ya ce la yuridu illa as sallar kawai ita ta fitar da shi to wannan falalarsa ne falam yakhdu watan illa rafa Allah biha daraja ina masu neman matsayi a duniya da lahira to ga kofa ta samu ba taku ɗaya da zaka yi sai Allah ya ɗauki wannan takun ya ɗaukaka darajarka ɗaukaka darajar kuma zai iya zama a duniya shi yasa sai ka ganka a matsayinka na mumini an shiga wani rintsi ka manta ba baka yi addu'a ba kawai sai ga Allah ya fitar da wallahi wani lokacin wannan abu ne da shi Allah baya zalunci komai ajiye shi yake yi kuma baya mantuwa ba kuma ya kyale alheri in dai kai to zaka samu ladan alherin to maza Allah ya ce duk taku ɗaya daga gidanka zuwa masallaci Allah zai rubuta zai ɗaukaka maka daraja to wannan takun bai expire ba bai lalace ba wa hutta anhu biha khati'a to sai kuma a nemi wani kuskure da kai da wani laifi a rayuwarka sai ce to wannan takun bayan daraja kuma an yi amfani da shi an yafe maka wani laifi da kai wa hutta bi haƙaƙi a dewa daga cikin malamai suna ƙoƙarin su ce maka ƙaramin laifi ƙananan laifuffuka su ne laifuffukan da allah bai tsine wanda ya yi su ba kuma shari'a bata ce in mutum an kama shi ya yi su a mai haddi ba kuma ba a yi magana cewa wanda ya su zai dawwama a ba amma dai haramun ne kamar kallon mata a hanya nan ba wanda za a kama shi na kallon mata a zane shi sai dai in hakan zai haifar da rikici a iya masa ta'aziri domin a tsawatar da wasu amma shi laifi ne a kankin kansa ba kabira ba ce ah, kuma ba a ce wanda yake kallon mata zai dawwama a wuta ko ba ma a yi maganar shiga wutan ba amma dai kai ka san haramun ne za a rubuta wa mutum alhaki a kai musamman idan ya janyo fadawa cikin wani yanayi shi kallo kawai hakanan nan mujarrabin kallo ba shi ne matsala ba abinda kallon zai haifar shi ne matsala in ya karu da wani tunani kuma to wannan tunanin shi kuma zai kara janyo maka wasu wasu wasu matsalolin kamar za a ce grievances kenan da turanci wato manya-manyan matsaloli to gaskiya ba wani dalili ƙarara da za ka riƙe ka ce wai laifin da za a kankare maka dole sai ka rami falala Allah tana da yawa idan Allah ya ga dama da taku ɗayan da kai sai ya ɗauko wani gundume mai laifi wanda da shi ana iya shiga wuta ya yafe mutum sauraka kakkafin da rai kai dai ka yi abin da aka ce a yi to wa hutsa biha anhu wa hutsa biha anhu khati'a manzo Allah ya ce hatta ya dukula masjida tun daga gidanka za a yi taimaka wannan ta goma gomashin har sai ka shiga masallaci fa idza dakhala masjida kana fi salati to kuma da ka shiga masallaci za a fara rubutawa cewa sallah kake ko zama kai haka kawai ko qur'ani ka bude in dai ka shiga masallaci dan kai sallah kamar yanzu ba kun taho masallaci karatu ba kuma ka kaddara cewa in dai aka idar da karatu za a yi sallah da kai to ka shiga ciki yanzu wannan zaman da kake shi ma Allah yana rubuta maka ladan kana sallah ne kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisuhu muddin dama sallar ce ta zaunar da kai wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi kuma zaman da kai a wurinka mala'iku su ne maka addu'a in dai ka tashi ba amma misali in ka gaji ka ce kai ac ta yi yawa a masallacin ko kai zafi ya yawa bari in fita waje ko kuma kai na ji shuru kuma gashi ba a tada sallah bari dan fita ko in dan sa to kenan kuma mala'iku sai su dakata amma kuma ba za a wannan ladan dai yana nan an rubuta maka amma yanzu mala'iku ba za su daina maka ba za su ci gaba da maka addu'a ba bari ku ji abin da mala'ikun suke cewa mu ga ko muna son abin da suke faɗa ko kuwa sai su dinga cewa ya ƙuluna suna cewa Allahumma rahamhu Allah ka tausaya wa wani Allahumma ghfir lahu Allah ka gafarta wa wani Allahumma tub alaihi Allah ka karɓi tubansa ma lam in dai baka cutar ba a zuwa masallacin amma idan ka zo ka cutar da wani ka zo da wani wari a jikinka ko ka zo da wani abin da zai takura wani masallacin to ka cutar da su malam yukdith fihi in dai kuwa baka zo da wani abu na bid'a ba to Allah subhanahu wataala zai ci gaba da maka wannan abin muddin ka shigo masallaci to kun ga ko wannan hadisi me yake nuna mana yana nuna mana ashe lallai ya kamata musulmi ya tashi tsaye ya kula da al'amarin sallah ta jama'a hadisi na hudu da zamu kawo anan ya zo daga a cikin sayo musulun daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi eh, yake cewa shi da kansa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake jin cewa yana so ranar alkiyama ya gamu da Allah a sa shi a cikin sahun musulmai ranar alkiyama in an tashi a rubuta sunansa a cikin sunayen musulmai to yake ta falyuhafiz ala haula salawat haythu yunada dihinna to sirrin shine password din shine ya maza maza ya kiyaye waɗannan sallolin da zara an kira su karka ce a ba komai yau muna mitin muna cikin mitin sai lokacin sallar kaza a ce a ba komai mu bari sai mun gama mitin din to wannan in yau ne kuka yi ba matsala wata da ya zo ma kuna cikin mitin din shi ma watakila uzuri ya zo amma a ce duk rayuwarka duk sanda kake wani abu ba za ka yi sallah ba a'a ya kamata wataran duk muhimmancin abin ka ce kai jama'a manzo Allah ce aka ce fal yuhafiz ala hadhihi salawat haythu yunada bihinna ana kiran sallah a tsaye da wannan abu a je a yi sallah a dawo kana kantinka kana ofis ɗinka kana tare da iyalanka kai kana tafa ma a hanya a mota daga kano za ka je kaduna za ka sakwata za ka abuja za ka zamfara za ka katsina za ka bauchi za ka jigawa daga koma ina ne dai za ka ko'ina kawai kana tafi a mota sai ka ji an kira sallah sai ka ce to jama'a zan tsaya in sallah in dai kana da dama hafiz ala hadhihi salawat ala haula salawat haythu yunada bihinna to wannan ya nuna kenan kana shirin ran alkiyama a tashe ka cikin musulmai sai ya ci gaba da cewa fa inna allaha ta'ala shara'a li nabiyyikum sunanal huda ko sananal huda domin Allah ya shar'anta wa ku hanyoyi na shari'a wa innahunna min sunanil huda kuma sallolin nan guda biyar suna cikin hanyoyin shari'a din domin in ka bi su zaka shiri in ka su Allah zai saka a cikin akan tafarki walau anna walau annakum sallaitum fi buyutikum kuma kuna ji na inda a ce za ku zauna ku ce bari ku dinga yin sallah a gida ba za ku zo masallaci ba kama yusalli hadha almutakhallifu fi baitihi kamar yadda wannan mara zuwa masallacin yake sallah a gidansa to la taraktum sunnata nabiyikum wala in kuka ce a gida za ku dinga sallah to kun bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam walau taraktum sunnata nabiyikum in kuma kuka bar sunna annabinku sallallahu alaihi wasallama la dalaltum wallahi sai kun bata shi yasa duk dan bid'a batacce ne in Allah ya taimake ka ya ɗora ka akan tafarkin sunna to ana sa maka ran shiriwa wanda ku ya bar sunna to wallahi ya bata wa ma min rajulin yatatahharu abla dan masa yace ba wani mutum da zai tsarkin sa ya alwala fa yuhsinu tahura ko at-tuhura ya kyautata wannan alwalar tasa thumma ya'madu ila al-masjid min hadhihi al-masajid sannan ya dau hanya ya tafi ɗaya daga cikin masallatan nan ko ya je ihya'us sunna ko ya je Usman bin Affan ko ya je Turayen ko ya je Dorayi duk inda wani masallaci ne kowane masallaci ne a unguwarku a kowane gari kuma to yace ba wanda zai haka illa kataballahu bi kulli khutwatin yaqtuha hasana kun ji ƙari ko wancan me aka ce ɗaukaka daraja da kuma mai goge kuskure ko a wancan hadisin Abu Huraira a wannan kuma asar na Abdullahi dan Mas'ud ya ce shi kuma tashin farko za a rubuta maka lada illa taba Allahu lau bi kulli khutwatin yakhutuha hasanatan wa biha darajatan kuma Allah zai daukaka darajarka wa yahuttu anhu biha sayyi'atan kuma Allah zai goge maka wani bakin laifi da wannan takun sai ce wala yi tuna wa ma ya ha anha yace wallahi lokacin mu da duk sahabbai ne ba tabi'ai ina iya tuna mu nakan tuna lokacin namu na gan mu wa ma ya takhallafu anha illa munafiqun ba wanda zaka ga baka ganin sa a masallaci sai munafiki ma'lumun nifaq wanda duk kowa ya san munafiki ne ba ma a shakka akan munafincin sa to su kadai ne ba sa iya zuwa masallaci walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yace da yawa a lokacin mu zaka ga an dauko mutum saboda tsufa ko saboda rashin lafiya yuhada bainar rajulai ba zai iya tashi ba amma makwabtansa za su yi appointment cewa to in lokacin sallah a ji a ɗauko ni ko ƴaƴansa in ma ba shi da ƴaƴa dole a unguwa ta da in baka zo ba za a ce munafiki ne za a ɗauko shi wahada bainar rajulai ana yi masa jagora tsakanin mutane biyu ya dafa wannan ya dafa wannan hatta yi kama fi sab sai a kashi a ajiye shi a sab haka za ka ga wannan an kawo shi wancan an kashi wannan an kashi ba uzurin rashin lafiya za mu zo mu ji hukuncin sallar jama'a sallar jam'i magana mafi inganci ba tilas ba ne a bisa ra'ayin malikiya da shafi'iya da hanafiya hanabila ne da zahiriya suka tafi akan cewa eh dole ne yadda Allah ya ce ai sallah to dole sai an yi ta a jami'i kai zahiriya ma suka kara da cewa ma shartu sihhatu sala kenan da mutum zai salla a gida shi kadai ba tare da uzuri ba to Allah ba zai karbi wannan sallar ba dole sai ya zo masallaci inda namiji ne shi baligi to za mu zo mu tattauna wannan matsala kuma arraji shine qaulul malikiyya wal jumhur za mu kuma kawo dalilai insha Allah to amma duk da haka mahimmancin sallar jami'in yasa sa in kaga mutum baya zuwa to munafiki ne kuma ana ƙwanƙwasa wa mutum kofa, cewa na yabu maganka ba za mu zo mu ji abu wadda a suleiman ibn yasa ba a taɓa ganin ya yi fashi a sallah asuba ba wata rana an zo sallah asuba kawai sai na umar bai gan shi ba ashe ma har an saba in aka ga da an ga wani a wurin da ka saba zama to an san baka zo ba sai na umar ya dudduba ya dudduba ya caje masallacin bai gan shi ba ka girgiza kansa a ranar sai na umar kasa ba yin komai ya zauna yana gama laziminsa da wuridinsa kawai ya dinga sintiri a hanyar gidansa suleiman yana so ya ji shin rashin lafiya ce komai. aka yi sa'a sai ga ashifa babu suleiman ta fito umar ya gaishe ta suka gaisa ya ce ina suleiman ba mu ganshi sallah asuba ba ta ce wallahi amirul mu'mina ka san mutum ya tashi ne ina jin sa tun farkon dare yake ta kiyamun laili sai dab da lokacin asuba bacci ya kwashe shi mu anan me ya kamata a yi masa jinjina amma sai na umar ya ce a sha ni wallahi gwanda in yi baccin da daddare amma an zo in samu sallah asuba me kenan aka an yi ba a yi ba saboda su haka suke a nan suke musabaka ba irin mu ba mu a munafunci da sa ido sai kuma masu kuɗi ya banganka umara ba lafiya ne wane bai samu zuwa ba bai samu biza ba dama don Allah ake yi wallahi da don Allah muke yi da yawa to da yanzu matsayinmu a wajen Allah ya fi ƙarfin ma Allah ya dinga jarrabanmu da abubuwan da ke jarrabanmu a yau wane ya yi gida a wuri kaza ya kamata nima in wani ya canja abin hawa iri kaza nima ma lalle in canja wani ya canja tela ko ya canja style na dinki nima dole in canja wani ya tafi wuri kaza to ya za a yi a ce nima ban samu visa na tafi ba in aka su ba su sahabbai ba haka suke ka tafi duk inda za ka tafi amma su dai suna nan a wajen tafiya gurin Allah a nan ake bugawa da su inda za mu yi ta bayani falalar yin sallah a cikin jama'a to da abin lokaci ma ba zai ban mu ba daga ciki kaɗan daga ciki shine wato takan zama haske ga mutum a duniya da lahira wataƙila mu iya fahimtar hasken duniya shine ka ga mutane suna ta kuskure kai kuma ba ka yi sai ka ga ko tafiya ce za ka yi ƙaddara daga nan ka tashi ka tafi wata ƙasar da ba a san ka ba misali kaddara a ce daga nan ka tashi ka tafi mace ka tafi koriya za ka je wani abu na neman arziki sai ka kai baka san ƙasar ba baka san yadda take ba amma Allah cikin taufiƙinsa kawai sai ya haskaka maka ya haɗa ka da waɗanda suka san abin kuma suke da amana sai ka kai kwata-kwata baka san wata matsala a rayuwarka ba ka je lafiya ka dawo lafiya yayin da wani kuma watakila sai ga wasu ya zaci masu amanan ne sai ya bi su kuma su cuce shi in kai ɗalibi ne nema kake ka shiga makaranta wani kwas ya kamata kai ila tunaninka ya karkata akan wani kwas sai Allah ya haskaka maka yana maka wannan kwas ɗin ba shi za ka yi wannan sai kai sai amfane ka a duniya da lahira ba an gane wani hasken ba to hasken lahira kuma barin gaya muku ku ji wani bangare nasa idan aka je ranar alkiyama akwai jaraba da Allah yake wa mutane bayan kafirai an zuke su su sun yi wuta dama ba a magana su to zai zama saura musulmai da munafakai to a lokacin musulmai da munafakai za su taho to suna tahowa sai ubangiji ya kaddara kowa sai a ba shi wani haske a hannunsa to suna fara tafiya duk wanda yake munafiki sai haskensa ya mutu musulmi ne kaɗai haskensa zai ci gaba shine a lokacin nan yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu ranar da munafikai maza da mata za su dinga gaya wa mummunai unzuruna naktabis min nurikum ku tsaya dan Allah mu dan samu hasken nan naku kila sai a ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku ku je ku nemo haske wato lahira duhu ne da ita sai wanda Allah ya haskakawa to akwai hanyoyin haskakawa da yawa ba wannan kadai bane manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa bashiril masha'ina fi dhulami yawm alqiyamati bin nuri tam ku yi albishir ga masu tafiya masallaci da duhun dare kafin asuba kun ga akwai su ko mutum zai taso kaga ya to sai da cocilan ma to ai masa albishir ranar alkiyama Allah zai bashi cikakken haske ba za a rage masa komai ba irin wa'annan ne za su dinga tafiyar takama a lokacin da mutane suke cikin jin tsoro Allah ka samu a cikinsu kuma fa jama'a wannan fa farashi ne wato za mu ce farashi ne kamar yadda bature yake cewa da turanci da ingilishi affordable cost babu ne da zai yiwu za ka iya biya wadda ka duk wanda ka ga ya ƙi shiga aljanna wanda ka ga shiga aljanna ba bai ga dama ba to manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Buraidata ibn al-Hasib Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo yake cewa bashiril masha'ina fi zulami ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda yake cikin mishkat sannan kuma tafiya masallaci da yin sallah a cikin jam'i wato sababi ne da dalilin shiga aljanna a cikin tawagar manzan Allah sallallahu alaihi akwai wanda za su shiga aljanna amma Allah zai ce su tsaya tare da annabi za su shiga yau a ce kana cikin yan tauraci na manzan Allah sallallahu alaihi ba ka huta ba a aljanna ma ka san taka dabanci wannan ya tabbata a cikin sayyid muslim daga rabi'atu ibn ka'ab al-aslami Allah ya kare da a gare shi yake cewa kuntu abitu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajati nakan kwana a wajen manzo Allah sama ina masallaci ina dabda inda annabi yake in naji ya tashi da dare sai in dauko masa abun alwalarsa in yana son wani abu kuma ni hidima nake wa manzo Allah ni ne dan agajin sa fa qala li sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yau dai maka wata alfarma me kake so roƙi wani abu da kake so in kai ne yanzu za ka ce awwa ya rasulallah da Allah tun da abdurrahman guna auku yana kawo kwantenoni a mishi magana mana ko kwantena ɗaya abin nema in jarraba ba haka za ka ce ba kuma manzo Allah har hakan ma yake nufi yau faɗi abin da kake so yau nima maka alfarma manya suna yin haka kila gwamna ko wani babban mai matsayi zai shiga da kai ceto to yau me kake bukata to a lokacin sai inda mai ya kare contract ne waye kuma ba haramun bane a barka ji shi wannan rabi'atu ibn ka'ab sai ya ce sai ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ni abu ɗaya nake so ya rasulullah har a aljanna ma an zama ina tare da kai sai manzo Allah sama ke to awa ghaira zalik wannan ba matsala roƙi wani abu ma'ana akwai wani abu na duniya da kake so tambayi shi ma sai a maka ya ce huwa za ka ya rasulallah shi ke ni ba da wata matsala sai ba za a lasa salawa ke cato fa a inni ala nafsi ka bi katarci suju to taimake ni da yawan sujjada ta sujjada kai ta sallah ta sallah to malamai suka fassara wannan da yawan sallah a cikin jama'a wannan kuma tunda da Allah sun salama ya amsa to alama ce ta cewa duk wanda yake yawan yin wannan aikin zai kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi Manzala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa a wato duk wanda ya tsarki daga gidansa sannan ya tashi ya tafi masallaci daga cikin masallatan Allah ɗaki daga cikin ɗakunan Allah domin ya je ya yi sallar farilla daga cikin farillolin da Allah ya ɗora masa to wannan duk taku ɗaya Allah zai yafe masa zunubansa kuma duk taku wannan takun har yanzu Allah zai ɗaukaka wata zai ɗaukaka masa daraja daga cikin darajojinsa to mun ji kaɗan daga cikin abubuwan da mutum yake samu idan ya yi sallah ta farilla a cikin jama'a wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai taɓa yin ƙarya ba duka abin da ya faɗa haka yake kuma yin hakan alama ce ta nagartar mutum mumini kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba shi dukkan abin da ya yi alkawarin cewa zai ba wa bayansa nan. kuma mun ji haɗar barin sallah a cikin jam'i cewa da wahala Ka ga mutum yana barin sallah a cikin jam'i in ba munafiki ba ne yawanci munafikai su suke barin sallah a cikin jam'i don haka in har kana yin sallah a cikin jam'i to kana bin shari'ar Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta ta a bisa harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi sallama sa'annan kuma shi kansa zuwa jam'in wata ibada ce ta musamman bautar Allah subhanahu wata'ala ce sa'annan kuma daga cikin fa'idojin zuwa sallah a cikin jam'i shine ƙara sanin juna akan tafarki na Allah wanda kuma wannan yana sa mutum ya shiga cikin inuwar al'arshi yana da babu wata inuwa sai inuwar ubangiji subhanahu wata'ala sa'annan kuma yin sallah a cikin jam'in yana ƙara tabbatar da tsayar da alamomi na musulunci wanda Allah subhanahu wataala yake so a tabbatar da su man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub kuma yana ƙara kambama girman musulmai da izzar su da buwaye su da kuma ƙara musu haɗin kai sa'annan kuma duk inda ake tsaye da sallah ake yin ta a cikin jam'i za ga musibu suna da suna da ƙarancin afkawar musibu misali ka ɗauki irin gwamnatoci irin na su Saudiya misali gwamnatin saudiya gwamnati sai kamar kowace irin gwamnati mutane ne suke juya gwamnati ko da cewa sun ce za su yi hukunci da littafin allah amma tun da shi hukunci da littafin allah ba wai da ka ce za ka yi shike da littafin allah zai dinga biyo ka ka dinga hukunci da shi ba dole sai ka yi kokari ka ɗauko ka ɗauko ka duba ka gani yanzu muna kaza to kaza ya mu dace haka to san rai zai iya shiga farka shi yasa ka iya samun su da kusakurai da yawa wanda daga cikin sababin da yasa Allah yake jarraba mu nau'o'i na jarrabawa a wannan zamanin shine barin aiki da littafin Allah da hukuncin da Allah ya saukar mana to amma zaka ga gurgurdan kamantawar ku gwargwadon yadda Allah yake dauke muku musibu da yawa a Saudiya akwai talakawa talakawa na kin karawa amma da wahala sakamakon ɗan abin da ake kamanta wanda ko da ba a yin komai sai doka da ta nassanta cewa inda aka kira sallah to duk wata ma'aikata daga cikin ma'aikatu na gwamnati wajibi ne ta tsaye da aiki ba wai ya halatta ba wajibi ne tilas ne rashin tsaye da aiki kuma karya doka ne kamar mutum ya ci kudin gwamnati ne a kama shi kuma akwai hukunce-hukunce da aka tanadarwa wanda ya haka sannan duka ministries su kuma haƙƙinsu ne su tabbatar da cewa duka wasu wurare da ke ƙarƙashinsu an ɗabbaka wannan abubuwan misali baladiya da wuzartar dakhiliya da sauransu su kuma sharaɗi ne in har lokacin sallah ya to duk wani kasuwanci sai an tsaye da shi duk wani private office sai an rufe shi duk wata mu'amala ko ba za ka yi sallar ba ka rufe office din to sa'an nan kuma ita gwamnati ta yi tata to kuma sai gwamnati ta ba da fawa ga hayatul amru bil ma'ruf kamar 'yan hizban ma'ana, su kuma hayatul amru bil ma'ruf ana ɗaukan malamai da masu sadaukar da kai cikin masu kishin addini a ba su fawa sosai a ba su dama su kuma su za su dinga kewayawa idan lokacin sallah ya ko 'yan sanda suka gani a zaune ba su shiga wajen sallah ba wala ko kayi sallah za a iya kama yanzu misali a zuwa tarar da sojoji ko 'yan sanda a zaune da abincinsu a gaba sai ya ce yalla halla ila sala hayya ila sala ce la hannu sallaina le me yasa kuka sallah lokaci bai ba wannan zai iya sawa a gurfanar da su to shi yasa za ga duk bala'in talaucin da ake yi amma baka taɓa jin an ce mutum yana irin wannan ƙasar yunwa ta kashe shi ko ka taɓa ji banda yunwa kuma abinci tsada ne da shi in kana so ka jarraba dan da yawanci mutanenmu suna zuwa ne lokacin da ake da sabil kuma mu da yake Allah ya taimake mu muna da yan takari suna kawo mana abinci mai arha zuwa kofar kofar gidajenmu mun zo umara amma ka jarraba ka rayu sati ɗaya irin rayuwar da ɗan saudiya yake ka tashi daga inda kake ka hau mota zuwa inda zaka siyo abinci kaga idan zaka je ka siyo abinci na riyal talatin to akalla za ka yi kudin motar riyal 40 a mil ɗaya ka kashe riyal 70 naira na hukunan 7,000 kusa da 7,000 da safa kaya ka da rana kaya ka da daddara kaya ka 21,000 wannan haɗin kai talaka ne kenan amma an kamar mandi za ka je ka karɓo mandi laham kowaye da za a ci maka riyal 200 riyal 180 riyal 100 da kaza na alfahari da sauransu wanda za ka ci haka bari wanda kuma talaka ma a saudiya yana iya yin haka ya ci kuma ya ciyar da kai kuma ka fi shi kuɗi kaga mutum ya yi baƙo kuku nawa ne ce mu hudu ne mu biyar ne yanzu nan zai waya wajen sai da abinci mu ai anan wani gidan abinci za ka yi waya su kama abinci da in ka zama hamshaki amma su talaka da ba kowa ba zai buga waya ce a ka ina bukatar tsalaf na abinci kaza ya ce rago nake bukata ina da baki wajen mutum hudu ya kawo musu rago ya ajiye musu da shinkafa da saboda gwargwado wannan daga cikin dalilan da suka yasa Allah ya musu haka to akwai kamantawa da ake yi musamman wajen tsaye da sallah zaka ga mutum duk kekashewar zuciyarsa baya sallar akwai masu tarikus sala da yawa ga sunan muna ganin su a Saudiya amma fa duk shakiyancin mutum da tantirancinsa da zarar lokacin sallah ya zai rufe kantin gwanda ma ya rufe kansa a ciki in kuma 'yan dubagar suna kewayawa wallahi in ya san za a kama shi dole zai shiga masallacin ko ya tafi gida ya koma ya kwanta saboda dai an yi kokari an tsaye da wannan sha'ira ɗin min la to don haka in dai ana tsayar da sallar jam'i to Allah yana sawa hatta yaran unguwar ma za su taso da tarbiyya ka lura ka gani duk unguwar da suke da masallaci a kusa da gidan ko wani abu ake yanzu irin wannan unguwar misali gidajen da suke kewaye da masallacin nan yara ƙanana ma sun san mece ce sallah to don haka sallah a cikin jam'i tana shajja a mutane kaga suna tashi suna yin sallah a cikin jam'i a sannan kuma yawanci wanda ya saba zuwa sallar jam'i to rabuwa bata cika yi masa tasiri har ta haifar masa da wani abu ko da rabuwar ta mutuwa ce saboda ya saba ya zo ya haɗu da mutane kuma ya rabu da su ya zo ya haɗu da su ya rabu da su a hankali wannan ne masa tasiri sai ga mutum an yi masa wata mutuwar da za ta girgiza shi amma ya girgiza amma iya lokacin da ƙarshe sai ya zamanto kawai iya tausayi da damuwa ta ɗabi'a ce kawai za ta yi masa saura amma babu wani abu wanda yake na daban na firgicewa wannan sallar jama'a shi sallah a cikin jami'i tana tana tana taimakawa sa'annan galibi sallah a cikin jam'i takan taimaka wa mara ƙarfi wataƙila mutum ne kullum yana zuwa sallar jam'i kana kusa da shi sai kullum zai zo rigarsa a yaji duk kayan da zai sa a yaji kai kuma kana da hali zaren kawai sai ka ji kai na tashi tallafi ya kamata in tallafawa ne kaga shi a gare shi ya zama musu alheri kai ma kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahib illa mu'minan in za ka yi abota kakkai abuta da mutum in ba mummuni ba ne wala ya kul ta'amaka illa taɓi kuma kakkai yadda abincinka wani ya ci in ba mai taƙawa ba to ya za ka gane mai taƙawa amma duk wanda kuke haɗuwa da shi a masallaci to akwai alamar cewa insha Allahu tabaraka wa ta'ala yana da taƙawa ubangiji Allah ya sanya mu cikin masu tsaye da sallah a cikin jama'a kuma Allah ya ba mu ikon a ah, dacewa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ga wayanda suke zuwa sallah a cikin jami'i qala imam ubaidillah ibn yahya wa haddathani yahya an malik an nafi' an abdullah ibn umar haddathani yahya an malik waye ke cewa haddathani yahya shine ubaidillah ko abu marwan yaushe ya rasu ubaidullahi ibn yahya yaushe ya rasu waye zai gaya mana banda malam ibrahim ma shi kyauta shi ya haya ɗin yaushe ya rasu banda malam ibrahim kun gani magana ta ta taso na gaya ku rubutawa za ku ringa shi kansa wannan wani ya rasu shekara ta kaza addini ne shi sa za ku ga 'yan bida tsoron rijal suke ko ya za a yi ku zo ku dinga tambayin mu mazaje to ai shi ba haka al-isnadu min ad-din haka Abdullah ibn Mubarak ya faɗa to ai abin da na gaske ya bambanta da wanda ba na gaske ba kenan ka ma rike shekarun mutuwarsa to ta ya kuma wani zai zo ya ce mana naji ya faɗa bayan sanda ya mutu ma ba a haife shi ba to ya kamata a rike ubaidullahi da shi kansa ya haya ku duba can cikin inda kuka rubuta a baya mun sha faɗa mun sha maimaita an malik shi kuma malik yaushe ya rasu shi malik an riƙe ko 179 an nafi maula ibn umar shi kuma yaushe ya rasu 117 an abdullahi bin umara radiyallahu anhu abdullahi dan umar ba 73 masha Allah mala abba yi kokari gaskiya ah, daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a ishi, shi to wannan isnadi ne da ake ce masa a sisatu zahabiya ko wanda wasu malaman suna ganin wannan shine isnadin da ya fi kowane isnadi tsafta a duniya Malik an nafi a ibn Umar wanda in aka zo kansa ba baka bukatar wai ka ce ingantacce ne ko ingantacce ba ne. ba a taba samun isnadin da ya kai shi kyau ba duk da wasu malaman suna ganin bai kamata a ce wani isnadi ya fi wani ba kawai in ya inganta ya inganta ko wa bis sahihi wa da'ifi qasadu fi zahirin lal qat'u wal mu'tamadu imsakuna an qawlina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan wa qad khada bihi qawmun faqila malikun an nafi'in amma rawahu an-nasikum mawlahu واختر حيث عنه يسند يسند ash-shafi'i qultu wa anhu ahmad wannan shine ita ce as-sittatu zahabiyya kuma shine ikhtiyarul bukhari ikhtiyaru ahmad kamar yadda yake a wata wata riwaya ta sadin da cewa yana da wani zabin kuma bayan wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce salatul jama'a sallar jam'i mutun yabi jam'i sallah tafdulu salatul fadhi ita ta fifiko da falala akan mutum ya yi sallah shi kadai alfazzu shine kishiyar aljama'a wanda akan ce ja'an nasu afzazan idan mutane suka zo ɗaya bayan ɗaya daban-daban daban don haka akan ce a fazzatin na'amatu idan jimina ta kai kwai ɗaya kawai ko kuma ta ƙyanƙyashe kwai ɗaya a madadin ta ƙyanƙyashe kwai kwaye da yawa to don haka aka ce alfazzu abinda ake nufi shine wato mutum wato shine mutum ɗaya shi kaɗai zanto kishiyar jama'a to manzala sallallahu alaihi sallama ake cewa salatul jama'ati yin sallah a cikin jama'a tafdulu ita ce tafi fifiko a wajen Allah a wajen lada a wajen ɗaukaka darajar mutum a wajen wato kankare masa zunubai a wajen duka wani abu da ka sani akan mutum ya yi sallah shi kaɗai bi 70 wa na daraja wanda ladan ya fi ladan mutum ya yi sallah shi kadai da ladan wato saba'in ishirin daraja da kimanin daraja ishirin da bakwai to wannan bi saba'in wa ishirin daraja al'imamu turmizi allah ji kansa da rahama yake cewa mafi yawan sahabban da suka rawaito hadisin nan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa ne bi 25 daraja hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi hadisin Abu hurairata Allah ya kare da a gare shi da sauransu to amma Abdullahi dan Umar shi kadai ne ya kara zuwa 27 al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa lam yukhtalaf alaihi fi zalika illa ma rawahu Abdurrazzaq an abdullahi an abdullahi al'umari faƙala 25 lakin al'umari da'if yake cewa duk waɗanda kuma suka rawaito hadisin daga abdullahi ɗan umar a cikin almajiransa sun rawaito shi ne a haka cewa 27 na daraja wanda wannan yana nuna tabbas haka ya faɗa ɗin ya saba wa ragowar sahabbai ragowar sahabbai suna cewa 25 shi kuma yana cewa 27 sai dai mun samu ruwaya ɗaya a cikin musannafi abdurrazzaq ibn hammam as-sanani wanda ya rasu shekara ta 211 ta hanyar abdullahi ibn umar al-umari shi kuma daga abdullahi dan umar din Allah ya kare da gare shi to amma shi abdullahi al-umari da'ifi ne haka ba za a dogara da ruwayarsa ba abinda yake abinda yake mustaqar wa mustaqirrun shine ruwayar take mafuza daga abdullahi dan umar shine bisab'in wa ishirina daraja da haka wancan zami mata hukunci da shiruri ya zo a cikin sahihu muslim daga dhahak ibn usman daga nafi'u daga abdullahi dan umar bid'an wa ishirina daraja 20 da yan kai to amma wannan zamu iya hamlinsa akan yan kai din su ne 27 kamar yadda ya zo a wannan riwayar ta imamu malik Allah ya kara yadda a gare shi to me bambanci tsakanin bi 27 daraja da kuma bi 25 daraja da kuma bi 25 juz to malamai sun yi maganganu da yawa akai amma maganar da tafi kusa da daidai wallahu alam shine abinda suka ce a farkon ninkin yana farawa ne daga 25 da haka shi sa aka samu a cikin salaf wani in yayi in har wani uzuri ko na rashin lafiya ko wani abu ya hana shi zuwa masallaci ya salla tare da jama'a to yana maimaitawa har sau 25 ba dan komai ba sai dan wato ya samu ya riski ladan wa'ancan da suka yi a masallacin ah, wanda shi bai samu yayi ba to sai malamai suka ce bambancin ya danganta da bambancin adadin jama'ar cikar jama'ar da kuma yanayin hai'ar da aka yi sallah amma wannan misali ne kawai manzan Allah sallallahu alaihi yake bayarwa Allah kuma in ya kalli niyyar kuma ya kalli yanayin yadda kuka yi jam'in to zai iya ninka muku ma sama da yadda kuke zato an fahimta ko salatul jama'ati tabdul salatul fadhi bi 27 daraja bi 25 daraja. wanda kuma bi 25 juzo duka da yana nufin abu ɗaya cewa Allah subhanahu wataala zai ninka muku amma gwargwadon yadda niyyar ku ta kasance da kuma gwargwadon yadda kuka yi ita sallar wa zidu Allah tabaraka wa ta'ala ala ya sha ina ganin kamar lokaci ya tunkaro akwai matsala mai mahimmanci kwarai da gaske da za mu tattauna amma muka fara ta lokaci ba zai bari ba shine hukuncin sallar jam'i shin wajibi ce ko kuma ba wajibi ba ce me hukuncin ta akwai maganganun malamai da yawa insha Allah za mu jinkirta zuwa sati mai zuwa a nan za mu ɗauke ta ba fara ta kanta da fata abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh